بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله رب محمد صلى الله عليه وآله أما بعد السلام عليكم يا الله ما سبب البركة ما سبب ما أولنا din a shiri na yau zan ci gaba da magana akan kuma zan ci gaba da inda na tsaya a can baya mun yi mukaddima ta farko mun yi mukaddima ta biyu na ɗan yi ƙarin bayani akan mukaddima ta biyu kuma na kawo wata fa'ida akan cewa mutum ba iya tunani ba tare da iya da ma'alumat awwaliya wanda ake kiransu kamar wani kuma ni na kira su gaskiya cewa foundation ko kuma ka'ida asasiya ta farko shine wannan abubuwan da ya koya na ma'ani kulliya har ma da ma'ani juz'iya din duka wannan abin da mutum ya riga ya rikodin din su a cikin ƙwalwarsa wannan in ba shi da su gaskiya amaliya ta tafkir ko ta tunani ba ta yiwa in ba tare da kana da wannan foundation din ba wannan data din ta farko ba shine ne hannun ƙarin bayanin cewa anan za mu gane muhimmancin tarbiyya kamata yi a makarantunmu da duk fannin iliminmu kamata yi lallai mai da hankali lura da kyau a kan wannan mariskai din da suke riskar mana ma'alumatan awaliya wannan sani din na farko wannan ma'alumatan na farko wanda su ne muke gina duk wani tunaninmu a kansu <coughs> hannu ke cewa gaskiya aka samu kuskure a wannan ma'alumat ɗin ko kuma aka shigar da wata ma'aluma wanda take ba daidai ba to lalle za a iya samun natija wanda take ba daidai ba shi yasa a cikin karatunmu ko a cikin makarantunmu abin takaici gaskiya babu wannan koyarwa din kamata yi yaro ya san cewa kowace maska mai take riskarwa kuma mai hudud ɗinta mai gaskiyanta mai karyanta duk da wasu malamai masu son kawo matsala da iskali sukan kawo cewa ai wannan mariskai din suna kuskure da shauransu wannan wasu iskalat ne da ake yin su akan wannan mariskai din abin da kiransu hawasul khamsa wasu sun kama kuskure sun ce ai wata wani lokacin suna kuskure kaza kaza kaza da sauransu abin tambaya kuskuren da suke yin sa a kowane lokacin ne suke kuskure ma'ana duk abin da suke shigarwa kuskure ne suna yin kuskure wannan wata magana ce daban in suna kuskure ta za mu gane kuskurensu kuma za mu gyara shi suna yin kuskure wani abu ne daban da kuma ba sa shigar da waƙa'iya ma'ana abin da suke shigar da shi ko kuma abin da suke riska man da shi ba daidai ba ne ba kwata-kwata tun asali ma wannan iya da bambanci yana yin kuskure wani abu daban dukan muna yin kurakure ko muna gyarawa ai sanadiyar ma yin wannan ilimi din da yin wannan ƙa'idodin da karanta su da fahimtar su shine mu kauce wannan kurakuri din da muke yi a tunani mu gane ta ina suke kuskure kuskuren sa ina yake samuwa sai don mai da hankali kada mu fada wannan kure din wannan shine tunani tunani ko kuma amaliyatu ta'aqqul aw amaliyatu tafkir ita ce wanda za mu fara gamuwa da matsalar da mu santa ba mu fotanta wannan matsala din mu yi taswir dinta sannan mu shigar da ita cikin abubuwan cikin kwalwa mu duba mu ga abin da ya kama da ita daidai da ita a cikin abubuwan da mun yi rikodin din su daman wadadi to a wannan shirin namu na yanzu za mu ci gaba da bayani akan ɗabi'ar hankali da yadda yake aiki wata mukaddima ta biyu akan bayan wacce mukaddima ta cewa mutum ba iya yin tunani in ba tare da iya da data ta farko ba iya da ma'alumat iya da ma'ani kulliya sai a yi haƙuri da ni zan gaba da amfani da wannan istilahohi na wannan fanni ɗin ina fatan bayanan da muka yi a halakoki da shirye-shiryen da suka wuce baya za su zama mana kamar foundation muma a wajen cigaba da wannan program din da kuma bayanin ka'idodin hankali da mizanin hankali ina fatan a haddace wannan istilahati din saboda za su taimaka mana wajen fahimtar abin da muke faɗa dole ne mu dogara da wannan istilahohi din saboda ko ba komai wannan wani ilimi ne wani fanni ne da suka kawo malamansa suka kawo wasu kalmomi suka yi amfani da su kuma suke nufin wani abu da wannan kalmomi din saboda ya taimaka musu wajen fahimta da fahimtarwa to in muka ce dole sai mu yi amfani da namu to mu asalin bamu da shi ne kuma dole mu dogara da wannan istilahat din na ahalin fanni din mun ce hankali ko kuma tunani shine mutum ya gamu da abin da bai sani ba shigar da shi cikin abubuwan da ya sani a kwakwalwarsa ya kamanta ya dace da kamar wani fanni din da wani bangare din a cikin tasnif din da aka yi daman can a cikin kwakwalwa daga baya fito da natija to wannan akan me akan komi ne ko kuma akan abubuwan da suka shafi asuwar maddiya ne kawai abubuwan da suke madda ne fil haƙiƙa a gaskiya al'amari ba kawai a suwar maddiya ba ne ba har a fannin ma'ani al kulliya ko kuma al mujarrada hasabin istilahin masu wannan fanni din ma'ana wanda yake mujarradi shine ma'anan da yake ba shi da foton madda ba shi da madda kwata-kwata kamar yadda muka faɗa so ko ƙi har su nan so da ƙi din tunda in mun ga wata mun ga wani motsi ne ko in mun ga wani hali ne mukan iya fassara shi ne da cewa so ko kuma in mun ga wani hali ne mukan iya fassara shi da ƙiyayya duka iya cikin abubuwan da hankali ke tahlil ɗinsu yake tasnif ɗinsu to ka kenan ni in ban yi itirafi ba ban karbi cewa ban sani ba to ba na neman sani in ban yadda cewa wannan abun ni na jahilce shi lallai ban san shi ba to ba na neman saninsa akwai wasu mutane da suke yaudarar kansu suna su ganin cewa sun san komai ko kuma ba sa bukatar sanin wannan abu din tunda sun san wanda ya fi shi nan ne malaman hikma suke faɗin wata hikma a nan suke cewa al'insan adubu ma jahil shi mutum bisa ɗabi'a duk abin da ya jahilce shi yakan yaƙi shi ne yakan yaƙi duk abin da ya jahilta ne tun da bai san shi ba to yakan yaƙi shi ne maimakon ya yi itirafi ya karɓi cewa ban san wannan abun ba ma'ana kenan kamata ya in san shi to in iya da gazawa a kansa maimakon ya faɗi haka a sai ya ɗauki gaba da wannan abu ɗin ba wai kaɗai zai shuri rabu da shi ne a ban san shi ba to shi kenan rabu da shi ba a wai zan yi gaba da shi ne gazawa ce wannan ya za ka yi gaba da abin da baka sani ba amma kuma ɗabi'a ka ce ma haka ɗin gaba da abin da mutum bai sani ba gaba ɗin mai dalilinta shine gazawa ya san ba zai iya sanin wannan abu kuma ba zai iya masa ba sai kama gaba da shi haka nan in aƙida ce ko fikira ce ko wani tunani ne ko wata shawara ce in baka sani baka sani ka nemi sanin abu to abin da yake motsa mutum zuwa ga ya nemi sanin abu ga ya yi tunani a kansa shine jahiltarsa in yi gamu da abin da bai sani bai jahilce shi to sai ya kokarin neman saninsa to anan muna da wasu abubuwa guda biyu wanda hankali su ma wata ƙa'idodi na guda biyu na hankali wanda kuma iya da muhimmancin gaske mu san su iya da muhimmancin gaske lalle a san su shine wannan hoton da nake cewa kuma da nake faɗa a baya cewa in ka gamu da matsalar da baka santa ba ko kuma da wata qadiyya kira ta yadda su ma malaman fannin sai kira qadiyya qadiyya suna nufin duk wani maudu'i ko kuma duk wani abu da ya gamu da kai wanda baka san shi ba sukan kira shi maudu' ko kuma qadiyya shi ma na istilahi ne na duk wani abu da ake so a san shi ko kuma duk wani al'amari kamar ka ce case sai a ɗauki wannan kalma ta kes ɗin ƙadiyya kenan a amfani da ita a duk wani abu da ke waje da kai sai ya kira shi kes in ka gabu da wani kes ɗin kenan ko kuma ka gabu da wani al'amari wata ƙadiyya to zan yi amfani da kalmar ƙadiyya ne a nan ita ma sai a haddace ta a wannan fanni ɗin ƙwaƙwalwa ko kuma shi hankali yana da wasu abubuwa guda biyu a nan na farko wannan hotonta matsalan da yake yi ɗaukan hoton matsala da yake yi ya tafi da ita cikin tunaninsa ko kuma cikin shi hankali ya tafi da ita cikin wannan ma'alumat ɗin da yake da su na farko na wannan background ɗin da yake da su na kulliyat har ma da juz'iyat ana kiran wannan aiki ɗin ko kuma wannan amaliya ɗin ana kiranta tasawur an ɗauke shi ne daga asalin sura hoto yakan sauwa yakan ɗauki yakan yi ana kiranta tasawur na farko lalle mutum baya iya tunani akan abu ko kuma ya nemi warware matsalar wani abu ba tare da ya hoton shi ba da farko taku na farko sai ya yi tasawurinsa ma'ana ba ka iya tunani kan abu wanda ba ka da hotonsa tunda ba ka da hotonsa ba ka da shi wani isa shi ta tasawur dole sai kai tasawurin abin da ake so ka warware shi in fikira ce in tunani ne in ma menene in wata matsala ce dai kuma menene da ka gamu da shi ta farko sai ka tasawur ɗinsa ma'ana sai ka ɗauki hotonsa ko kuma sai ka tsaya ko kuma sai kana tu hotonsa mato to in ba kai tasawurin ƙadiyya ba ba za ka iya neman hallinta ba ba za ka iya neman warware ta ba wannan shine taku na farko a wajen kalubantar abin da baka sani ba sai kuma kashi na biyu ko kuma martaba ta biyu ta wannan hankali din shine tasdiq farko tasawur na biyu tasdiq tasdiq kalma ce ta larabci tana nufin gaskatawa amma istilahi ne anan a wannan fanni din abinda ake nufi da shi misdaki abinda ake nufi da shi in kai tasawurin abu kai hoton abu dole ka nemi misdaki nasa wato yakan yi mudabaka da menene a waje yakan yi daidai da me sai dai da misali zan bayyana za ka yi tasawurin doki za ka iya kawo hoton doki a cikin ƙwararka wannan doki din tun da ya cin kaga hoto ne yana buƙatar misdaƙi ɗinsa a waje shin wannan dokin da yake cin ulwarka iya da misdaƙi a waje kaga kalmar doki kalma ce kulliya ma'ana na doki ma'ana ne kulli zai iya zai iya intibaki akan kowane doki a waje to wannan dokin da yake a waje na gaske wannan juzi'i din na waje wannan shine misdaƙin wannan hoton naka da yake cikin ƙwaƙwalwarka kaga anan ana ta tsawur wannan hoton na ƙwaƙwalwarka sannan kuma ana da misdaƙi a waje zan yi amfani da wannan kalmomi ɗin su ne yadda suke a wannan fanni ɗin misdaƙi shine muɗabaƙin abin da kake da hoton sa ƙwaƙwalwarka kuma menene siga doki dutse waye wannan misdaƙinsa shine abin da ke waje tasawurinsa shine abin da yake cin kwakwalwarka wato hotonsa na cin kwakwalwarka shine shine tasawur dinsa sa ko shine wanda yake waje to saboda haka wannan amaliyar ta tunani ta kan fara da wannan marhala guda biyu marhalar tasawur da marhalar tasdiq tasdiqo shine abin da abin da ranka zai karba yadda eh wannan na waje din shine yi daidai da wannan hoto din wannan hoto din mutabiki ne ya yi daidai da wannan abin da yake a waje din kuma ranka ta karba ta yadda hakan ne ka kenan ka yanke akan cewa wannan hoton shine wannan na waje din ka yi mutabakar su sannan kuma ka yadda cewa wannan na waje din shine daidai da yake da wannan wanda yake a cikin ƙwaƙwalwarka ka karba wannan karɓar da za ka yi shi tasdik ka yadda kenan ka yi tasdikinsa masu kallon mu tsaya a nan mu ci hutu mu dawo mu ci gaba da bayani akan wannan mizani din alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala khairi khalqillah muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin barkan mu dai da warhaka kuma Ah, da dawowa da cigaba da kan bayani akan mizanin hankali mun tsaya a kan cewa hankali ko kuma mutum ma bisa ɗabi'arsa baya tunani ko kuma ba kansa wahala wajen yin tunani in ba tare da ya yarda cewa wannan abin da yake so ya tunani a kansa ya jahilce shi har muka karin bayani akan cewa mutum adatan yakan yi gaba da abin da ya jahalta amma kuma yaushe yake gaba da wannan abun in ya gaza a kansa ya samu gazawa a kansa ko kuma ya kasa fahimtarsa sai kama gaba da shi sai ya ɗora wa abin laifi ba wa kansa ba ya ce ya abin nema ba abin fahimta ba ne ba kuma abin nema ba daidai ba ba zai ce ni ne na kasa fahimta ba saboda girman kai to ana akwai unsuri guda biyu ko akwai wani abu guda biyu unsur ma wani istilahi ne zama kiransa a hausa abu mun ce mutum baya tunani ko kuma baya ba kansa wahalar tunani in ba tare da yadda cewa ya jahilci wannan abin da yake kalubanta da ba a nan wurin mun yi magana akan tasawuri shi ne wannan hotontawa da sadiƙi da abin da ke gaskanta wannan hoton a wajen tunani a wani lokaci ɗin akan samu cewa shi kansa hoton ne ba ka da shi mai kyau ko kuma shi kansa ne ka kasa hotontawa wani lokacin kuma shi kansa misdaƙinsa ne ka kasa samu na farko ana kiransa aljahlar tasawuri shine abin ma da yake kalubantar ka kama kasa ma daukan hotonsa wato a marhala ta tasawur ka kasa taswir ɗinsa ka kasa daukan ka kasa masa hoto ma tukunna a kurwarka <clears throat> kana son wasu abubuwa su taimaka maka wajen daukan hoton wannan abun da hudud ɗinsa da iyakarsa kana son kai hotonsa ne ka gaza ka kasa kana bukatar wasu abubuwa su taimaka maka wajen ɗaukan wannan hoto ɗin wani lokaci ɗin kuma a kana da hotonsa ka iya ka ɗauki hotonsa da iyakarsa amma kuma misdaƙinsa ne ka kasa samu na farko ana kiransa aljahalar tasawuri na biyu kuma ana kiransa aljahalar misdaƙi a jahali ko kuma a jahilta ta tasawuri ko aljahalar tasawuri kana bukatan wasu abubuwa ana kiransu al-mu'arrif kana bukatan wannan al-mu'arrif al-mu'arrif kalmar ta larabci suna nufin abun da zai yi maka ta'arifi zai sanar maka in ce ana so arrafa wani abu ana so a sanar da shi ne abun da zai taimaka maka wajen sanar da abu shine wannan mu'arrif wannan in kana fama kenan da gaza wajen taswir ko kuma wajen tasawur hakan nan wajen misdaƙi abin da yake wajen misdaƙi kuma abin da ka samun misdaƙinsa akan kira shi a dalil kana buƙatar dalilin da zai gaskata maka cewa wannan abin da yake waje shine ya yi daidai da wannan hoton da yake cikin ƙwarwarka wannan misdaƙin na waje shine misdaƙin wannan tasawur ɗin da yake cin ƙwaƙwalwarka na farko ana kiransa al-mu'arrif na biyu ana kiransa ad-dalil dukansu da al-mu'arrif din da ad-dalil din suna da suma babukansu a wannan fanni din na ilimi ko kuma fannin ilimin mantik a cikin mantik an yi bayanin menene mu'arrif me ya arkan ɗinsa me ya adawat dinsa wato rukuninsa da kayan aikinsa shi ma shi ma dalil din shi ma an kakkasa shi an yi bayaninsa an yi bayanin adawat dinsa ma'ana kayan aikinsa wannan zai zo in allah ya kai mu a shirye shiryen mu na gaba za mu bayani akan kowanne daga cikin wannan sai dai mu yanzu a yanzu wannan hadafinmu a yanzu shine bayanin ma'anil kulliya muna ƙoƙarin bayyana hankali da ƙa'idodinsa a wasu kalmomi takaitattu kuma a ma'ana wanda yake am ma'ana wanda yake kulli na fatan za a fahimci duk wannan kalmomi din ma'ana am ma'ana kulli wato dai kamar a kunshi haka a ma'ana wanda yake mai faɗi ba a ma'ana wanda yake juz'i ba wanda yake kwaya kwaya kwara kwara ɗaya haka muke sa ba za mu da muna son kenan a wannan program ɗin namu mu ba da tasawur kulli akan wannan matalib ɗin na wannan ilimi ɗin daga baya za mu zo mu yi tafsil mu yi bayani mu fassal akan kowanne ma'ana ko kuma akan kowanne bangare akan kowace kalima yanzu dai za mu ta ba da ma'ani kulliya za mu ta ba da ah, mafahim kulliya akan wannan ilimi din muna fatan wanda suke bin mu ah, su rubuta wa'annan kalmomi din su rubuta wa'annan ma'anoni din saboda su taimaka mana wajen in muka ci gaba da bayani wajen fahimtar wannan abubuwan da muke sharhin nasu to wasu kan ce ai akan samu kurakure a cikin tunani kuma kuma mun yadda cewa akan samu kure a cikin tunani kurin nan a ina ake samun samunsa tunda mun ce in ka gamu da matsala za ka hotonta wannan matsala ɗin ne sannan kuma bayan ka hotonta ta ka nemi mai kama da wannan hoton a cikin tunaninka a cikin ƙwarwarka a cikin wannan data din a cikin wannan asasiyar ɗin da kake da su a ƙwarwarka za ka fito da ita ne da miss dark ka ce wannan hoton wannan abin da nake sa na gansa ya yi kama da wancan abubuwan da na taɓa rikodin ɗinsa a wata matsala ta faru kamar kaza saboda haka wannan matsala ɗin ta misdaƙin wacce matsala ne haka ka samu natija kenan ka fito da natija kuma za ka yi tatbik dinta a waje shi na amisdaq ɗinta na waje to ina ake samun kure wani lokaci ɗin akan samu kure wajen taswir wajen tasawurin matsala ɗin baka yi tasawuri mai kyau ba mana baka yi hoton matsalar mai kyau ba hukun hoton ne bai yi didi da wannan matsalar ba asalan matsalar wacce wani abu ne daban kuma abin da ka hotonta wani abu ne daban kaga in ka tafi da wannan hoton wanda yake asalin ba ba shi da mudabaka bai daidai da wannan matsalar ba a waje ba in ka tafi da shi ƙwaƙwalwarka za ka fito da wata natija ce ba ma ka natija ɗin ta zama to daidai ce amma lallai hoton da ka tafi da shi ba shine abin da yake a waje ba kaga yanzu za ka fito da natija wanda take ba ba ta daidai da wannan matsala ɗin sometime wani lokaci kuma akan samu matsala ne a wajen misdaq ba maki hoton da ka tabi da shi daidai ne amma abin da ka je kiyasta shi da shi din ne ba daidai ba ma'ana wannan ma'aluman da kake da ta farko da ka ajiye a ƙwarwarka ka zo kiyasta wannan hoton da wannan ma'aluma din sai zama to ba daidai ba ba maki mun fara shiga cikin wasu ma'ani masu wahalan fahimta zan yi bayani da sharhin da za a fahimci abin da nake nufi sun yi bayani da kamar gida in ka zo za ka gina gidanka kafin ka gina shi ka kan tsaya ka hotonta wannan ginin ne a ƙwararwa tukunna ina son wannan gidan ya zamanto tsarinsa kamar kaza ɗakinsa na bacci a wuri kaza falonsa a wuri kaza ban ɗakinsa a wuri kaza wurin alwala wuri kaza wurin sarrafa wajen wurin ajiye mota wuri kaza za ka tsaya ka hotonta wannan gidan na tukunna kafin ka fara gina shi a ƙwaƙwalwarka inda kake so ya kasance in ma bai ce hakan nan za ka tunani za ka yi hotonta na tukunna a ƙwaƙwalwarka sannan sai ka zo wajen misdaƙi misdaƙin shine za ka je ka sayi tubali za ka sayi siminti za ka sayi karfe da shauransu da ƙasa da shauransu wanda za ka haɗa ka yi wannan gini ɗin bayan ka zana ginin a ƙwarwarka to shine muke cewa haga wancan zane da kai a ƙwarwarka wannan hoton da kai a ƙwarwarka shine tasawur wani lokacin wannan tasawur din ba za ka iya yin sa ba kai sai ka sai ka nemi ake kiransa muhandis wanda shi aikinsa wannan muhandis din aikinsa kawai zana gida da yanayin zane gida a wajen gini mamakin kai za ka iya yin gini a wani lokacin kuma kai ba za ka iya yin ginin ba to za ka nemi ma'aikata masu gini injiniya mai gini ban ka kawo injiniya mai zane ka za ka iya kawo injiniya mai gini tunda shi ya a akan wannan zai yi wannan gini din to a inda ake samun kuskure wani lokaci akan samu kuskure a wannan plan din da kai a ƙwaƙwalwarka wannan zanen da ka zana a ƙwaƙwalwarka wannan hoton da ka hotonta a ƙwaƙwalwarka akan iya samun kuskure ba ma ka ajiye ɗaki ba a wurinsa ba ka ajiye ban ɗaki ba a wurinsa ba na gane ko kuma ginshikin da za su ɗauki gidan in guda hudu ne kuma sai ka yi su guda uku ha za a iya gina gidan a waje a ƙayace amma zai faɗi ne su da wani ginshiki nasa ba ka sa shi a wurinsa ba kaga akwai kuskure tun a tasawur ɗinka na gida ɗin da ka yi wani lokacin kuma akan samu kuskure a wajen mawad na wannan tasawur din mawad shine misdaƙin wannan ginin a waje za ka iya sayan siminti wanda ya riga ya lalace za ka iya kawo karfin da ba shi ya kamata a kawo ba za ka iya kawo tubalin da ba shi ya kamata a amfani da shi ba ko gurɓatacce ne ko kuma ba shi da ke kuma bai dace da wannan ginin ba to ga ana an samu kuskure a mawad a madda a kayan aiki din a misdaq wannan ne abin da ke nufi ma a samu kure a tasawur tun farko in ma a samu kure a madda da ake so a gina wannan sura din da ita to shi ma tunani kamar haka yake in ma ka fotonta matsala din ta kadiya din ka fotonta hoton ka fotonta ta hoton da yake ba daidai da ita ba to haka ne da za samu natija wanda take ba daidai ba ko kuma hoton ya zamanto daidai ne amma mawadin da ka yi amfani da su a wajen fitar da natija a dalil haka a can a mu'arrif a mu'arrif ba ka yi ta'arifi mai kyau ba kamar ni yanzu ina karatun wannan karatu din sai na kasa yi masa ta'arifi wanda wanda yake kallo na ya fi in ci abin da nake nufi to haka zai wata fahimta ce daban ni ina magana kan wani abu daban shi kuma ya fahimta wata fahimta daban saboda ni ban iya ba ban da wannan kwarewar da zan iya isar masa hoton abin da nake nufi hakan nan wani lokaci din kuma shi zai to ba shi da mawaddin abin da nake nufi zai iya fotonta abin amma madda ba shi da ita to zai akan iya samun kuskure a wannan madda din ilimin mantar mizanin hankali kenan wannan ilimin iya kokarin ya koya mana wasu ka'idodin da za mu kauce da ta hanyar amfani da wannan ka'idodin da kiyaye su za mu kauce wa kurakuren tasawur da kurakuren tasdiq akan iya samun kuskure a tasawur akan iya samun kuskure a tasdiq ma'ana akan iya samun kuskure a mu'arrif zama da ta'arifi ba mai kyau ba akan iya kuma samun kuskure a misdaq a dalil wato muwaddin dalil dalilin mun haɗa shi da wasu madodi wanda suke ba daidai ba natija za ta zama ba daidai ba ƙarshen wannan magana ɗin shine za mu ga samu cewa tunani shine wata amaliya ce ta motsin hankali in yi gamu da abin da bai sani ba ya tafi da shi cikin ƙwaƙwalwarsa saboda ya nemi saninsa wato amaliya ce ta motsi wajen neman sanin abin da bai sani ba abin da ya jahilta wajen abin da jahiltar nan da farko ya ta'arif ɗinsa na biyu kuma ya nemi dalilinsa ya fita da ya yi misdaƙin ɗinsa wannan shine tunani to ga lokaci ya riga ya ƙure mana za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba in allah ya kai mu mu ci gaba da bayanin wannan ƙa'idoji ɗin na mizanin hankali sai a biyo mu a baya haza walhamdulillahi rabbil alamin